Dokta ya amsa da amin nan suka yi sallama. Abdul ya miƙe ya faɗa bedroom saboda kiraye-kirayen azahar da aka fara zuwa lokacin. Alwala ya ɗauro ya dawo ya yi sallar azahar ya idar still yana ganin jiri kuma jikinsa ba ƙwari kwata-kwata. Karasawa ya gaban dressing mirror ɗinsa ya feshe jikinsa da turarurruka kane ya feshe a cikin ɗakin ko takalmi bai sa ba saboda kawai so yake ya sa ta a ido ko hankalinsa hantarsa zai kwanta. Da dining room ya nufa ya ga wama guda uku a kai da jok ɗin ruwan zafi wato breakfast ne bata ɗauke ba dama ba a saurin ɗauke masa breakfast zaunawa ya yi sha ruwan zafi da abinci mara nauyi ya ci abincin ne don ya ji karfin jikinsa amma sai ji jikinsa kwata-kwata ba karfi so yake kawai ya ganta don haka ya zauna a nan dining din yake tashi yana jiran shigowarta bai fita ta mini da zama ba ta shigo bakin ta dauke da sallama ta bebaye ya zuba mata lumtsa-lumtsin ice dinsa sanye take da hijabi green color ya fuskanci tana son abu green saboda tana yawan sa green hijab din yana ganin ta abin da ya faru tsakanin su na rungumar da ya mata jiya ya faɗo masa a rai sai da ya saki murmushin zallar nishadi bai san me yasa ba in har zai ganta sai ya shiga sai ya shiga nishadi nan ya fara jin kwari a jikin sa bangaren almukuri akuwa kalo ɗaya ta masa ta ɗauke kai daman ta yi alkawarin ta daina masa dariya tun da ya rungume ta jiya da fushinsa ta yi bacci a jikinta wai ita me yasa zai rungume ta ya kula da yanda ta kalle sa ta ɗauke kai nan take gano fushi take yi da shi kuma ya san saboda ya rungume ta ne jiya dan tun jiya ya ga fushi akan fuskarta da ya ce zai sha harshen ta. yanzu kika fara fushi da ni in har ina jin abin da nake ji a kanki ba runguma ba har kaciyar nonon ki sai na tsotsa ya faɗa a ransa ta karaso ta gaida sai ya amsa sai murmushi yake yi kamar wani wawan sarki ta miƙe ta kwashe kayan da ke kan dining din dan ta kula ya gama da su ta fice duk yana kallanta ta shigo kwashe kayan karshen ta daura hannu za ta dauka ya ba hannunta ya danne da nashi ta dago ta kalle shi ya kashe mata lumtsatsin idanuwansa da ke cike da jiri duka biyu sai abin ya bada ma'ana san Abdul bai san ya iya hakan ba sai yanzu akan yarinyar almukuri ta zaro ido ganin yadda ya kashe mata ido ita ga baki ɗaya ta ɗauki hakan a iskanci ne sam ita kakarta bata koya mata wannan tarbiyar wannan tarbiyar ba kwata-kwata me na zaro ido ya faɗa da sexy voice ɗinsa shiru ta yi haɗi da kauda fuskar ta gefe still hannunsa na kan hannunta sai yawo yake yi da hannunsa ta ko ina a saman hannunta fushi kike yi da ni ko ya tambaye ta idanuwansa na kan fuskarta da ta kauda shi gefe ya kula ko kallonsa ma ba ta sanyi yau saboda na rungume kike fushi da ni ko ya kuma jefa mata tambayar duk saboda yana so ne ta juyo amma ta ki juyowa ta kalle sa sai dai ta daga masa kai alamar e murmushin da ke kan fuskar sa ya kara fadada kana ya ci gaba da magana yana binta da shi shi'umin kallo okay dan na dan rungume ki kike fushi kike fushi yau da ni har kika ki kallo na kenan ta kuma daga masa kai hadi da gimtsa fuska ba tare da ta juyo ba in dai a ce na sha bakin kenan da duka na zaki yau ko shiru ta masa kamar ma ba ta ji shi ba da na sha nono ko na taɓa duwawu ai sai ki kashe ni kenan ya faɗa yana kwantar da murya ba alamar kunya Joyowa ta yi ta kalle shi saboda jin ya faɗi sunan duwawuka da nonuwa gatsal ita ba ta taɓa ganin mara kunya kamar mutumin nan ba bata san haka yake ba sai yau daman kakarta ta ce mata maza yan iska ne ashe haka ne saurin yin kasa ta yi da kanta haɗi da zame hannunta ɗaya hannunta da ya danne da nasa kara haɗe rai ta yi nan take ta bar ma kwasar sauran kayan ta juya za ta bar side din har ta isa bakin kofa ta rike handle din ya karaso da hanzari abinka da dogon mutum tako biyu yayi ya iso inda take ya rungumo duwawukanta duka ta baya suka makale a cinyoyinsa san ba haka ya so ba ya so duwawukan nata su tsaya a saitin bananarsa amma hakan bai yi ba saboda ya fita tsayi duk da haka sai da ya ji azabar daɗi na ratsa shi nan take sauke wani irin nishin da bai san ma ta ina ya fito ba ash daɗi duwawukanki laushi akan cinyoyina ya faɗa yayin da ya limshi idanuwansa kamar zai sume dan daɗi tsabar tashin hankali da almukuri ta shiga ba zai misaltu ba nan da nan jikinta ya haurawa idanuwan da suka canza zuwa kamar za ta yi kuka ta yi nadamar zuwan ta din ɗinsa a yau gashi ba halin ta gudu saboda bai taɓa saboda bai bata daman hakan ba bari in sha nonuwanki da wanki. yanzu domin ki ji daɗin yin fushi da ni ya faɗa out of control duk ya wani susuce mata jin duwawunta na tushin cinyoyinsa ba karamin hargitsa rayuwarsa yayi ba nan da nan alkalamin sai miƙe sai nishi kawai yake saukewa shi da kansa ya san duk ya biya zama dan iskan karfi da yaji to ya zai yi giyar so ne yake bugar da shi duk ya hargitse ku yi hakuri fa da yadda kuke jin nake ta san jama abu suna in ba zan iya faɗan sunan da take kiran shi da shi kai tsaye ba shi yasa na ce wannan na ce wancan na ce wancan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un almukuri ta faɗa a zuciyarta jin ya ce wai zai sha mata nonuwa da duwawuka ba karan mamaki ne ya rufe ta ba akan shi nan da nan jikinta ya ɗauki rawar tsoron waɗannan manyan kalamai da ke fita daga bakinsa na iskanci kawai sai hawaye shar abdul ma bai san tana yi ba ya riga ya afka duniyar sha'awarta duk ya biya bace a hayyacinsa ya makalkale karamar yarinya cikin rudu da fitar hayyaci ya kai hannayensa duka biyu kan manyan duwawunta masu bala'in taushe, ya shiga luwaigwaita mata duwawu duka biyu a gigice daman ya jima da haushinsu almukuri'a ta ga shiga uku ya shiga uku ta shiga tsananin tashin hankali shi kam gogan sai kara matsar mata duwawu ka yake ta saman hijabin jikinta sai ne shi kadai yake saukewa yana mai kara kai mai gun mammatse mata duwawuka yayin da zuwa yanzu matsar da yake wa duwawukan har sun fara mata wani irin azabar zafi saboda ba su saba ba ki daɗin taɓawa kina da laushi duk kin sa ni na jiki wayyo Allah na Ɗayan abin da ya ce a gaba ba zan faɗa ba su ne kalaman da ke fitowa daga bakin AA Saraki cikin rudu da gigi cewa yayin da alkalaminsa yake a tsananin jike ta cikin wandonsa sai kara miƙewa take yi tsananin sha'awa ya dasa a hayyacinsa ya mamance da wa yake tare tunda ya samu duwawukan yake ta mammatsawa ya ki sakinta sai sambatu kawai yake yi yana hada gabas da yamma ita kuwa almukuri a kuka kawai take yi kamar ranta zai fita ga azabar zafi duwawun suke mata na fitar hankali wash wow ash wasu iwon ma ba sai na muku ba dan Allah ki bari in kawo duk na bi na jiki ta mike please tsaya dan Allah wayo sarake ci gaba da faɗi yayin da duka idanuwansa ke fidda ruwar kwallar lagwadar daɗin da laushin duwawukanta ke bashi yana amsa a jikinta mammatsa duwawukan ba su ishe sa ba sai da ya kuma yin kasa kasa da hannayensa ya yaye hijabin jikinta da rigar mataliyar ɗin da ke jikinta ya hau shafa nonuwanta masu bala'in laushi nan take hankali da tunaninsa suka kara gushewa ya yaye hijabin da ke jikinta sosai ya yi sama da shi yayin da ya ɗago saitin duwawunta kan alkalaminsa ya fara goga mata a duwawukanta haɗi da shafo cinyoyinta kamar wani mahaukaci bai taɓa jin daɗin da yake ji ba yau a jikin yarinyar duk da ba wani abu ya mata ba don ko nononta ma bai taɓa ba daman shi a jikinta duwawunta sun fi ɗaga masa hankali ya ma fi kaunar su sai da ya rinka goga mata a akan duwawunta kusan na awa biyu duk ya bi ya galabaitar da ita ta yi kuka har ta gaji da kukan ta tura sa har ta gaji da ture sa amma bai bar ta ba sai da ya kawo da zai kawo ya fasa wani irin ihu mai ɗaukar hankali haɗi da kaiwa duwawun nata matsa da karfi kamar zai mutu haka yake yi wayo bazan bazan yi ba ya wuce kukan ma kai wannan mata wannan mata wani kukan ma ban san da shi ba yau na gani <clears throat> Allah shirye mu ubangiji Allah ya fe mana ya buga duwawunta da karfi akan <clears throat> ɗinsa da ya matse ta sosai a jikin bango jikinsa sai makirkita yake yi kamar wanda zafin zazzabi ya kama shi sai da ya ɗauki kusan minti goma yana makirketar daɗin kawo abin da ya yi kana ya dawo rabin hayyacinsa ya sauke ajiyar zuciya haɗi da limshe idanuwansa ya buɗe kana ya sassauta rukan da ya mata ta kwace jikinta cikin hanzari ta fara tafiya da kyar saboda lugugwitar mata duwawu da ya yi sam ba na hankali ba ne kyarmar da ya rinka yi mata da zai kawo ba karaman firgita ta yayi ba sai ta yi tsammanin ko yana da aljanu ne shine suka tashi yau juyowa ta yi ta kalle shi abdul da ya jingina bayansa da bangon ɗakin shi ma ya zubo mata ido ya ga fuskar ta duk ta kumbura yana jin sadda hawayenta ke ɗiga akan hannayensa amma sai dai kash ya gaza control ɗin kansa a kanta abin da ya aikata gare ta ya bashi mamaki the first time da ya rungume ta ba so ya aikata mata wannan bai so ya aikata mata wannan abin ba a guje almukuri'a ta fice a side ɗin a tsorace ganin yadda yake kallanta sai ta sha ko zai kara kamo ta ne ya ci gaba da iskancinsa a kanta ta gama tsorata da shi saboda a ganinta jinnu ne da shi tana shiga ɗakin ta gaza zama saboda duwawunta da ke mata ciwo ba karamin matsa ta sha sa ba har motsa mata su ya rinka yi suka rinka rawa da ya zo kawowa kwantawa ta yayin da duk jikin ta ke mata ciwo a zuciyarta alheni kawai take yi na ashe yana da aljanu ita bata sani ba sai yau ta fi karfin minti talatin kwance tana tunano abubuwa da suka wakana tsakaninsu kama daga rungumar da ya mata jiya har zuwa na yau da ya matse ta jikin bango ya rinka matsa mata duwawu haushinsa ya kara ninkuwa a ranta nan ta fashe da kukan bakin ciki a daddafe ta iya tashi still tana kuka ko tafiya da kyar take yinta. ta nufi toilet ta tsugunna za ta yi fitsari kawai ta ji wani abu mai yauki ya dalalo daga gabanta ta duba ta ga irin abin nan ne na jiya da ta gani da ya rungume ta wanke shi ta rinka yi tana ta ga yana ta karuwa ta fi karfin minti goma tana wanke shi kana ta samu ya ragu da kyar a karshe dai wanka ta yi ta fito ɗaure da alwala ta tada sallar la'asar tana sallar tana tunanin abin da ya wakana tsakaninsu abin ya tsaya mata a zuciya haka kawai zuciyarta ta shaida mata bayan aljanun da yake da su har da shi ɗan iska ne fushinsa ya kara lullube ta ga duwawanta da ke ta mata ciwo da kyar take zaman sallah a daddafe ta idar da sallar nan kan dardumar ta kwanta ba jimawa bacci yayi awon gaba da ita Allah sarki wannan kenan ganin ta fita a guje ya sa shi shiga damuwa domin ya san tsoronsa da haushinsa ne ya yawaita a zuciyarta akan najiya ya san dole dama za a yi hakan a fari bai so ya mammatse ta ya ta mata duwawu ba shi wasa ma yake mata ya so ya ba ya so ya batta amma ya kasa hakura domin ji ya rinka yi in ya batta ga cewa zai yi gabaki ɗaya ma yau daman jiya da matsar sha'awar da masifar sha'awar ta ya kwana yanzu da alhamdulillah gashi ya kawo da ta taba mata duwawu da yayi amma sai dai a maimakon ya samu sassauci da ya kawo sai sha'awarsa akan yarinyar ya kara tashi sai yanzu mashi ya tuna bai taba mata bai taba mata nonuwa ba hakan ya kara daga mishi alkalaminsa da ke jike da ruwan da ya kawo bayan ya mammatsa mata ajiyar zuciya ya sauke da kyar ya iya ciccibar kafafuwansa ya nufi upstairs yayin da jikinsa ke ta kara mace masa ya nufi bedroom ɗinsa bedroom ya faɗa ya ciro boxes ɗinsa da ya jike da ruwan da ya kawo da yarinyar wanke boxes din yayi yana wankewa yana murmushi yana tunano irin matsar da ya rinka yi maduwa duwawunta wasu azabar laushi har yanzu laushin su na aiki a ramin mararsa bayan ya gama wanke boxers din yayi wankan tsarki yana yi yana tunani har ya mance Wentlass yayi wankan tsarki a rayuwarsa da ya so ya fada ya so ya fada halakar social media sai ubangiji ya ya kubutar da shi amma da in sha'awa ta addabe sa to sai bayan ya gama wankan ya fito sanye da rigan wanka sai daurawa yake yi beso yayi tunanin bai so yayi tunaninta saboda ya ya ɗauro alwala bai so alwalarsa ta karye ya san muddin yayi tunaninta sai alwalarsa ya karye oxide sai sa haɗi da zuba da zuba jallabiya maron dark sosai ya feshi jikinsa da turare kana yayi sallar la'asar yana idarwa ya miƙe daga kan dardumar kenan Dr. Musab ya shigo ɗakin bakinsa ɗauke da sallama Ahmed ne ya kawo shi har kofar ɗakin kana ya juya dan shi dokta bai taɓa shigowa gidan ba sai yau Abdul ya kalle shi fuska cike da mamakin wai yau dokta ne a gidansa waye maka kwatancen site ɗina da ɗakina ita ce tambayar da Abdul ya jefo ma Dr. Musab ya bashi amsa da cewa Ahmed ne ya mun jagora saboda sanadin saboda sanadi na zo gidanka da ba zan zo ba wallahi ni zuwa gidanka ko sha'awarsa ban yi abdul ya ja guntun tsaki haɗi da cewa ka ji da shi dan iskanci kuma sai ka faɗo min ɗaki yanzu inda a ce ina bisa wata da ya za ka yi murmushi dr mutsaf ya yi haɗi da karasuwa hannunsa riƙe da ledoji yayin da yake sanye da kananan kaya idanuwansa sanye da glass ya zauna a gefen bed inda abdul ke zaune yana faɗin in ganka a kanwa ai na san ba wacce zan samu kana ci shi yasa na sako kai kawai ai baka da in da zaka ci Abdul ya ja wani guntun tsaki ya dake ya ce sanin da kai yanzu ina da shi a gefe Dr. Mutsab ya ce wani wannan din ko na bebe roba da turawa ke sayarwa kai ma ka siya ka rinka ci Abdul ya amshe da sai dai uwar na bebe roba wato na yata Dokta ya watsa masa kallon banza ya ce, ‘yarka ko ‘yar mutane dai, Abdul ya amshi da ƴata mana ka san dai da a ce na yi aure da wuri da yanzu ina da mai shekara 16 Dr. Mutsab ya ce koma uwar me 16 ce dai koma uwar me 16 ce da kai Allah ya sa me 60 ka haifa wannan wannan dai wannan dai ba kai ka zuba ruwanta ba hasali ma wannan ruwanka kake so ka hauta ka zuba mata Abdul ya amshe da insha Allahu ma kuwa ai wallahi yadda nake cikin tashin hankalin so sai na sa kowa a tashin hankali abdul jalal ya kare shi maganar murya cike da tabbatarwa dokta ya ce uban wa zaka sa a tashin hankali ai duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa abdul jalal ya ce ai gobara ce za ta tashi a tsakiyar karmami Dokta musab ya zuba masa ido sosai yana mai nazarin hausar tasa ba dan ya fahimta ba ya ce na fuskanci saraki baka shakar uban komai akan yarinyar nan abdul ya tabe baki haɗi da kwanciya bisa bed ɗinsa ya wani lafe kane ya ce in ka ji ana raka ni kashi ba zawo ba ne dr musab ya yi murmushi ya ce nawan aa eh, eh, saraki kenan yanzu dai ya jikin naka kuma ya yarinyarka ya ma sunan yarinyar Abdul ya sauke fara'a yayin da yake jin kansa kamar an ɗauko hular diamond an sa masa a kai, saboda kawai an tambaye shi ya almukuri'a ya ce almukuri'a sunanta lafiyar talau dokta ya ce wai wannan suna sai dai kai ai sunan ma babba ne kamar yanda kake babba dan sarki jikan sarki Abdul ya amshe da ba fadan almukuri a kuma ko dokta ya saki baki kana ya kyalkyale da dariya yana faɗin ashe abin ya kai haka Abdul ya amshe da tuni ma ya wuce haka ka san duk girman sarki da mulkin sa ba fade ne a gaban mace ban yadda da hakan ba sai da yarinyar nan ta shiga min rayuwa Dr. Musab ya tuntsare da dariya ya ce 100% kana son yarinyar nan Jalalu Abdul ya ce gaba gaba da 100 wallahi doctor Allah ya kama ni ram akan yarinyar nan duk na bi na zama abin ban duk na zama abin da ban so na zama ya kare shi maganar yana tunano yadda ya sata gohon dole a bango ya rinka goga kayansa a jikin duwawunta sai da ya saki murmushin nishadi a boye doctor ya ce to Allah ya Allah ya Allah ya sassauta maka kafin ya karasa Abdul Jalal ya katse shi da cewa a'a ban san addu'ar nan taka wato Allah ya sassauta min Sanda da nake mata kake nufi to in na daina santa in shiga ina in rayu da wa a halin yanzu da ta shigo rayuwata na fi jin daɗin duniyata Dr. Musab ya zuba masa ido ya daɗe da fahimtar ko me yake fitowa daga bakinsa dare daga zuciyarsa yake ya san ba karamin san yarinyar yake yi ba domin shi saraki baya munafurci abin da ke zuciyarsa yake faɗa Allah ya Allah ya jibance mu saraki saboda damuwar ka aitawa ce Allah ya sa yarinyar nan ta zama alkhairi gare ka Abdul Jalal ya ji daɗin addu'ar Dr. Garesa ya amsa da amin. Da dokta ya ce Allah ya sa yarinyar ta zama alkhairinsa sai ya ji a ransa irin kamar ya aure ta nan ne. Da mutsaf ya duba DP ɗin nasa ya ga har yanzu bai sauka ba. Bip bifinsa ya ga har yanzu bai sauka ba sai ma hawa da ya kare dokta ya kalli sarrake ce baka bacci ko abdul ya amshe da ai ta hana ni yin baccin ne dokta ta a zuciyata ba zai bar ni rantsa ba haushi ya kama Dr. Mutsaf ya ce oke kar kai baccin ka bari ji ka yayi ta hawa in ka mutu in ka mutu ta mutu ko haɗu a can lahirar ku ci gaba da soyayya Abdul Jalal ya ce aiko a can ma insha Allahu da ita zan tashi a aljanna ta, a matsayin matata Dokta ya ce amma ba a kashe amma ba a kashe kanka ba ko don wannan kashe kanka kake so ka yi haba dai alhaji ya jiya na gwada bp ya hau yau a maimakon in ga canji sai na ga ya kuma hawa wallahi dokta ka sassauta wa kanka kar ka samu kada karka da kada ka kamu da ciwon zuciya wannan ai wasa kake da rayuwarka dokta ya hawo masa fada ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba shi dai Abdul Jalal sai bin dari sai binsa da dariya yake da sai binsa da ido kawai yake ya san ciwon sa bai da magani yarinyar ce maganin sa doctor nunnuna masa magungunan da ya kawo masa yace ka sha wannan magungunan da magungunan nan na kwana bakwai zan dawo in gaya jikin naka dan magungunan nan za su yi 7 days ka dai rinka shan su akan lokaci Abdul ya amsa da to haɗi da masa godiya mamaki ya rufe dokta wai yau Jalali ne ke masa godiya karfe shida na dare dokta ya bar gidan nasa har bakin mota Abdul ya rako sa dokta Musab na shiga motar ya zaro wayarsa daga aljihunsa yi dalin wata namba mara suna bugu ɗaya aka ɗauka dokta ya yi murmushi kana ce. zoben nan a haɗa shi da mahaɗinsa daga cikin wayar wani sautin dariya ya fito mai tattare da jin daɗi yanzu yanzu ma kuwa cewar wanda suke wayar namiji ne dokta ya saki dariyar nishaɗi ba tare da ya kara cewa komai ba suka aje wayar can ko ɗaya ta tunda ta bar site din bata dawo ba sai bata dawo ba a ranar har dare duk larai ce ta kawo mishi abinci amma sai dai almukuri a ce ta dafa abincin yana so ya tambayi larai me yasa ita almukuri a bata kawo masa abinci ba amma sai ya bari kawai saboda ya san masu aiki da tsegumin tsiya kuma shi bai magana da kowace mai aiki a gidan inda suka gaida sa ya amsa shi kenan akan almakuri a ya fara magana da mace a duniya duk sai ya biye shiga damuwa saboda bai ganta ba ya san dai yau ya tafka mata babban laifi taɓa duwawukan da ya ja ya ja masa masifa ba kaɗan ba amma fa duk da haka bai yi nadamar taɓa wani nata da ya yi ba don har yanzu daɗin na nan yana masa yawo a mara karfe sha biyu na rana Amin karfe sha biyu na dare ya san kafafuwan ma'aikata sun fara ɗaukewa a gidan don haka ya fito sanye da jallabiya light ash kafafuwansa sanye da takalma 'yan hutu lokutan da ya ɗauka bai ganta ba duk sai biya rikice gamisin ɗin duwawuka ya addabe sa karasawa ya dakin nata yana ganin security nata zagaye a gidan amma haka bai hana shi karasawa dakin nata ba direct duk ma'aikatan gidan suka zuba masa ido daman last time din nan ma da ya zo side din duk suna kallon shi sai dai ba ba bakin magana ko gulma ba ta yiwuwa a yi ta saboda kowa ya san shi shi mutumin kirki ne in ma da wanda ya zarge shi to fa sai dai a zuciya dukkaninsu ko a ko za a kashe su wannan magana ba za ta faɗi ba sai dai gani da ido Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata kishiya kashi na goma sha bakwai abdul ya taɓe baki ba tare da